hukumar kula da ƙididdigar alƙalmar ci gaban ƙasa a najeriya ta ba da wani rahoto wanda yake nuna cewar tattalin arzikin najeriya ya durkushe kuma yana fuskantar babban kalubale ganin tsadar rayuwa da hawa farashin kaya da kuma durkushewar kudin shiga wanda ya shafi bangarori daban-daban na rayuwar jama'a da ma mulkin kasar najeriya ita kanta wannan sharfin da hukumar ta fitar a yau ya nuna a zahiri cewa al'amuran tattalin arzikin najeriya sai kara durkushewa yake yi kuma wahaloli na rayuwa suna kara ci gaba saboda irin matsaloli barkatai da kasar ke fuskanta a sanadiyar taɓa taɓarɓarewar farashin man fetur da kuma karayar darajar naira idan aka kwatanta ta da kuɗaɗen ƙetare alhaji sani aminu ƙwararre ne akan sha'anin tattalin arziki kuma ya yi mun tsokaci akan abin da ya fahimta dangane da wannan rahoto wanda nake waɗi ba na ta rahoton su bai yi daidai ba amma duk lokacin za ka yanke hukunci akan wasu abubuwa na rayuwa akan ɗauke shi a jumla ta ne ba a ɓangare guda ba mutane na sani suna cikin eh, halin kunci kan ba wai kaɗan ba amma wannan kuma bai da rasa akali da cewar ana so a janye daga matattalin arzikin daga wani wuri ta koma wani wuri ana nema a hita daga maganan mai a koma maganan noma da sauran albarkatun ƙasa daban-daban kuma a koma ga maganan abin din abin da ƙasa za ta rika wallafa ma kanta ba abin da kawai za ta dogara ga shi da mai ba wannan shine inda ya kamata su yi sharhi mai ƙarfi a kuma shi shi wannan da aka fara din an fara ganin cin riba tunda an fara ko sun magana cewar magana arziki magana aikin noma da magana amfanin kashin kasa an fara samun kuma an fara samun ci gaba sa nan nake ganin ya kamata su yi sharfi don yadda za a kwantar ma mutane da hankali su san inda aka nufa Alhaji Sani Aminu Dutsen ma kenan wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ne da shi a Abuja haka kuma na tuntuɓi ministar kasafin kuɗi da tsare-tsare ta Najeriya Hajiya Zainab Ahmed domin in ji ƙarin haske dangane da gwamnatin najeriya ta ɗauki wannan rahoton wanda ke nuna cewar al'amura na rayuwa suna koma baya ne ba suna ci gaba ba a yanzu mu da muka fara duba report muka ga cewa eh, imf kwanaki da muka yi mitin da su sun ce a cikin wannan ƙarshen watan jun din nan da ya kare cewa wannan tattalin arzikin kasa zai ƙasa zai kai har ɗaya da ɗigo takwas da hudu in an hada daga januwari zuwa watan shida watan jun amma abin da ya faru shine in ka hada daga januwari zuwa jun ya sauko zuwa daya da dugo biyu da ma'ana cewa ko da yake abubuwa sun ɓaci amma ba su ɓaci ya kai yadda imf suka yi lissafin cewa zai ɓaci ba akwai wasu abubuwan da suka fara gyaruwa gyaran ne a hankali ripotin ya nuna cewa ta fannin noma abin karuwa yake abin da aka yi a watan january zuwa maris ya karu sosai daga watan maris zuwa yuni kuma akwai wasu jari da suka shigo lissafin da aka nuna cewa jarin da suka shigo ƙasan nan daga january zuwa Jun ya wuce jarin da suka shigo ƙasan nan daga January zuwa Disamba na wancan shekarar da ta wuce. So cikin wata shida mun samu jari da ya shigo kasan nan ya fi abin da aka samu daga 2010 2011 har zuwa 2015 ba in an hada su ba kowace shekara ɗaya daga ciki so akwai wasu abubuwan da suka dan fara gyaruwa cikin fannin manufacturing su kuma ko da yake abun hayan za a ƙasa yake amma in ka duba detail din report in zaka ga cewa akwai wasu abubuwan da suka fara juyawa maimakon su yi ƙasa sun fara yin sama to amma rahoton nan hukuma ce ta gwamnati ta bada shi don haka ana ganin yana da sahihancin gaske saboda sun san cewar ra da bana akwai abubuwa da suka canja kuma rahoton nan ya nuna haka amma halin da ake cika a yanzu shine ke da tashin hankali shin kina ganin tsare-tsaren da kuke yi zai haɓako da arzikin ƙasar yanzu ya warware wannan ƙididdiga ko kiyasi da aka bada wannan abin da ya faru yanzu abu ne wanda tun 2014 an hange shi cewa zai faru kuma mu ma din tunda muka shigo mun hanga mun san cewa zai faru gyaran ne yanzu nike magana cewa ya fara gyaran da aka fara yi alaman shi ya fara nuna ministar kasafin kuɗi da tsare-tsare ta ƙasa kenan hajiya zainab ahmed a tattauna da ne da ita a abuja umar faruk musa amurka a abuja nigeria